من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن أنا عزيزا حكيما الحمد لله رب العالمين الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه لسان إلى يوم الدين وبعد والسلام وبركاته shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina kudu da ashirin da ɗaya miraziya a yau insha Allah za mu yi majalasi na kudu nisa'i ajiya aya ta karshe da muka fassara ita ce Allah ta'ala wallazina innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara hum gaira juludan ghayraha liyadhuqul azab yin ubangiji subhanahu wataala jahannama kasar jikinsu nuna da ɗanɗana jahannama kuma kuma masa muna wato ainihin musulmi waɗanda suka saba wa Allah ta'ala su kowa sauƙin azaba a wutar jahannama ruwa shi wutar jahannama farfasa ke gani shine za ba a cikin wutar jahannam ya abun yake ala ya tsare ka da في بطونهم والجلود يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ubangiji ta'ala waɗanda suka kafurce wa Allah ta'ala za a yanka musu tufafi ne na wutar jihannama. wutar jihannama ita ne za ta zama rigan da za su sa sannan za a dinga zuba musu ruwan zafi saman kawunansu wanda zai je dinga narkar da abin da ke cikin cikinsu da kuma fatin jikinsu ga kuma guduma na ƙarfe wanda mala'iku zabaniyawa masu gadin wutar jahannama da su dinga dukansu da shi Fudailu bin Iyab ya ce wutan ne idan ta kone su ta kone su daga can ciki sai ta harbo su sama sai mala'iku kuma su bugi su da guduma sai ta sake narkar da su kasa wutan ta sake jefo su sama mala'iku kuma su buge su da guduma su yi kasa da su a haka haka har abadan abada babu ranar da wannan azaban za ta yanki wani ita ce azaban da take jiran duk wanda kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ubangiji ta lace kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha duk lokacin da suka zo su fita saboda bakin ciki sai a sake mai da su a cikin wato ainihin wannan wuta ne wato azabar wutan ne da damuwa su yi kokarin su ko za su iya fita ina sai a sake narka musu guduma sannan a mai da su a cikinta saboda wutan ta kewaye su ne ko ta ina ta sama da ta da ta ƙasa a cikin suratul ankabut Allah ta'ala ta yau mai gashahumul azabu min fawqihim wa min tati arjulihim ranar alkiyama ranar da azaba za ta lullube su ta saman su da karkashin kafan sun kasan su gaba daya lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tatihim zulal a cikin suratul zumar saman su rufi na wutar jahannama kasan su ma wuti rufi na wutar jahannama wato ko ta ina dai Allah ta'ala ya gargadi akan wannan yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahada bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash wa sa'at murtafaqa wanda yaga dama yayi Allah ta'ala ce mun tanada wa waɗanda suka kafurcewa Allah wutar jahannama wanda za ta kewaye su ta musu katanga idan sun ji yunwa sai a ba su bishiyan zakkum wanda za ta yayyanke hanjin cikinsu sai su ji kishirwa sannan sai a ba su tafashashin ruwa tiwon yan wutan jahannama idan suka sha sai hanjinsu kuma ya tsara yayyankewa haka dai za su dinga tafama a cikin azabar Allah Allah ta'ala ya ce wurin zaman su yayi muni sana a cikin suratul Ibrahim ubangiji ta'ala ce wa taral na yawma idhin muqarranina fil asfat sarabiluhum min qatranin wa taksha wujuhahum nar za ka ga mujurmai masu saba Allah ta'ala ranar alkiyama an ɗaure su an musu mari an haɗa hannu da wuya an Rigunan su ma wato nan narkakken talma ne saboda wutar jahannama na ci yadda take so za ga wuta ta lullube fiskokinsu da ko'ina da ko'ina a jikinsu da wasu daga cikin irin wayannan ayoyin wanda suke faɗan narko na azaba da ubangiji ta'ala ya tanadawa dukkan wanda ya tangare masa ko ya kafurce masa to da haka wannan abun tsoro ne mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin ubangiji ta'ala don kar mu je mu fada wannan haka al'ada na ubangiji ta'ala idan yayi maganan wutar jahannama da azaban da ya tanada yan wuta sannan kuma sai ya faɗi wato aljanna da kuma ni'imar da tanada wa dan aljanna sai zama at-targhib wa tarhib don an ta ka a can to sai ka du sai ka ji tsoro ka daina saba wa Allah ta'ala sannan sai a tare da kai kuma aljanna din domin ka yi kokari ka yi aiki don ka shiga aljanna din to shine anan ubangiji ta'ala kuma yake cewa wallazina amanu wa amilus salihat والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وبنجد تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari da nudukhiluhum jannatin Allah ta'ala ce zan shigar da su aljannatai tajri min anharu wanda ƙoramu yake gudana a ƙarƙashinsu. su na fiha abada wanda za su dawwama a ciki har abadan abada lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata waɗanda suke tsarkakakku daga kazanta a cikin aljanna din Wani nudkhiluhum dillan zalila kuma za mu shigar da su inuwa madawwamiya wanda ba ta da iyaka anan ubangiji ta'ala yana gaya mana siffofin yan aljanna shine imani da aiki na gari waɗanda suka yi imani na gaskiya kuma suka yi aiki na gari Allah ta'ala zai shigar da su aljannatansa wato aljannansa aiki na gari shine aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai shi saboda Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ta'ala ya dukkan wanda yake kaunar rahamar ubangiji ta'ala ranar alkiyama to yayi aiki na gari sannan kar yayi shirka a cikin aiki wato kar yayi riya a cikin aiki aiki na garin kuma shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta lace tabarakallazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala shine ya halitta mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku a duba a ga wane ne fi kyawun aiki Fudailu bin Iyab yace ai akhlasuhu wa aswabuhu wa yafi aiki mai tsarki kuma wane ne aikin sai fi zama daidai sai aka tambaye shi ma akhlasuhu wa ma aswabu menene ma'anan aikin da yafi daidai kuma yafi tsarki yace idza kana al'amalu khalisan wa lam yakun sawaban la yaqbaluhu Allah ta'ala hatta yakuna sawaba wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yaqbaluhu Allah ta'ala hatta yakuna khalisan wa sawaban wal khalisu ma kana lillah idan aiki ya zama mai tsarki Allah baya karɓansa sai ya zama daidai idan ya zama daidai ubangiji ta'ala baya karɓansa har sai ya zama mai tsarki aiki mai tsarki shine wanda aka yi shi don Allah aikin da ya zama daidai mai kyau shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah saboda haka dole ne ka tabbatar da aikin ka ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aikin ya zama ya kayi shi tsakaninka da Allah don neman yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine siffan aikin da zai kai ka aljanna imani suka yi aiki na gari zan shiga saman imani aljannan da za a kai shi manza su ya ce aljannatu mi'atu daraja aljanna hawan hawa har guda ɗari ne kowa gurgudun imaninsa amma dukkanin aljannatan ta ɗari min tafiyar anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu ƙorama na ruwa ƙorama na giya ƙorama na nono ƙorama na zuma idan an ce ƙorama shine abin da yake gudu yake tafiya ruwan da yake tafiya wanda baya karewa haka zaka same shi a aljanna kowa a aljannarsa a kasan akwai rariya wanda korama take gudu a abin nan a kasansa za ka ɗiba yadda kake so idan giya kake so za ka ɗiba ka sha idan nono ne za ka ɗiba ka sha idan ruwa ne idan ma zuma ne kowane irin abu za ka iya ɗiba ka sha kamar yadda ubangiji ta ala faɗa cikin suratu muhammad ya ce matsalul jannati allati wa idan muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى a cikin aljanna akwai koramu na giya abinan na ruwa wanda baya canjawa saboda dadewa kuma akwai korama na nono wanda baya tsami baya baci akwai kuma korama na giya mai dadi ba irin ta duniya ba akwai korama kuma wato ainihin na zuma wanda take takekkiya ba irin na duniya ba wanda ita wannan zuma din wato kashin kuda ne ko kuma aman kuda saboda haka wayannan koramun dukkanin su akwai a aljanna kuma suna gudana a karkashin wato wannan rariya din ta aljanna wanda Allah ta'ala ya tanadawa wato ainihin bayinsa sannan yace khalidina fiha abadan kuma za su dawo a ciki har abada wannan shi yafi komai dadi inda aljanna in an shiga za a fita to da akwai tashi hankali ida tunanin za a fita ma sai hana ka jin dadin aljanna yanzu shi yasa masu mulki ba ɗari bisa ɗari suke jin daɗin mulkinsu ba saboda tunanin mulkin zai kare tana tsoron shekara hudu an yi ɗaya an yi biyu saura biyu saura ɗaya saura wata kaza duk tana cikin tashin hankali to tunanin zai wuce din nan shine damuwanka to amma dan aljanna bai da wannan tunanin idan kana da kuɗi tunanin kuɗin zai kare sai hana ka jin daɗin kuɗin ɗari bisa ɗari musamman in Allah ya jarrabe ka baka da tawakkali ga Allah kullum kana ganin kuɗin ka da su kare to kullum kana cikin tashi hankali da damuwa da za ka mori arzikin yadda ya kamata ba to dan aljanna ba da wannan fargaban da mai dai shiga aljanna ubangiji ta'ala zai tambayi yan aljanna me suke so sai su ce ya ubangiji me zamu nema ka nauye mizanin mu a tikeli yayi nauyi kyawun ayyukan mu sun munana ka faranta fiskokin mu ka ba mu abin da baka wa kowa daga cikin dan adam ba shine aljanna da ni'imar da ke cikin ta me zamu nema kuma ya ubangiji Allah ta'ala ya ce daga yau na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba har abada wannan ya fi aljannan daɗi karan da zai kore su kenan har abadan abada suna cikin wato ainihin wannan ni'ima din to kaga wannan shi fi komi daɗi shi yasa duk wanda ya shiga aljanna ko bai zai fita ba har abadan abada babu ran da zai fita to ubangiji ta'ala yace lahum fiha azwajun mutahhara a cikin aljannan kuma suna da mata waɗanda suke tsarkakakku tsarkakakku daga dukkan irin kazantan duniya a nan duniya mace komai ta za ta yi al'ada ta ga kazanta ne za ta haihu akwai jinin haihuwa kazanta ne za ta yi fitsari za ta yi ba haya sai da sauran abubuwa na kazanta sai dai ta dinga wankewa to kaga a lahira kuma matan ba sa haila ba sa haihuwa ba sa ba haya ba sa fitsari shine ma'anan azwajun mutahhara wato mata wanda suke tsarkaka ko da dukkan kazanta Wannan matan su ne hurul in wa hurun inun ka amsali lu'lu'il maknun wato akwai yan matan hurul in da aka tana da yan aljanna masu farin farin ido masu bukin bukin ido ko masu manyan ido wanda matan kamar lu'lu'i ne wanda aka boye shi a cikin kwafsansa shi lu'lu'i ko da yana cikin bawonsa yana da kyau to ballantana kuma in aka fare bawon ka ganshi a zahirin su yadda yake ba kamata ƴan matan hurun ne suke a kaman lu'ulu'i ne ka fita shi daga bawonsa amma jaza'an bi makanu amadu sakamako ne na aiki da kai a duniya ka samu wato ainihin irin wannan sakamako din to matan duniyan ma idan sun shiga aljanna su ma ba su da wannan kazantan babu haila babu haifuwa ba ba haya ba fitari haka Allah ta'ala zai gyara su su kyau ba irin yadda suke na wato ainihin na duniya ba ya sa ta tsohuwa da ta tambayi manzo Allah kuma ta rasulullahi ka roƙa mini Allah ya bani aljanna sai ta isa manzo Allah ya ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna ya hankalin ta tashi manzo Allah ya ce abin da yake nufi ai bara ta shiga aljanna tana tsohuwa ba sai an maida ita yarinya ko ta tsohuwa ce ka kaga a sai a yanda suke a duniyan haka za su fita wato za a za a tada su a aljanna ba domin idan yadda suke a duniyan nan ne za su tashi aljanna in ka samu hurul ini yaushe za ka saurare su kaga dole zai an yi panaltita za a musu ko dole dole za a dan kuskure su a gyara su ta yanta za su zama abun sha'awa kai yan matan hurul ini ma su dinga musu ladabi saboda me saboda sun yi gwagwarmaya da mazajinsu su a nan duniya Allah zai musu sakayya na shugabanci a lahira din sannan ubangiji ta laye wani dukkiluhun billan zalila za mu shigar da su inuwa wanda take madawwamiya ba irin inuwan duniya ma inuwan duniya rana na shafe ta ba dawwami take ma idan da safe ne to inuwan tana mai yamma idan da zahar ne kuma ta koma gabar kaga a hankali inuwan na tafiya har ta kare in rana ta zo tsakiya babu inuwan inda katanga ce to da haka in ma bishiya ne dai inuwan za ta iya gudu daga gindin bishiyan ta tafi wani wuri inda fi ne da hantsi sannan da rana ta zo tsakiya da da kuma ta sake fita ta bar wannan wajen in da ma kai ta don ka huta gargashin ta to akwai lokacin da ko a gargashin ta kake bara ka samu inuwan ba to amma inuwan lahira inuwa ce madawwamiya wanda ba ta gutawa daga inda take sannan kuma ba inuwa ce ta kaitacciya ba wanda watakila inuwan gidanka ko bishiyanka idan aka kawo mutum ɗari wani bai samu ya shiga inuwan ba to amma inuwan aljanna inuwa ce mai faɗi komin yawan mutane za su sha wannan inuwan kuma yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata amin la yaqda'uha a cikin aljanna akwai wata bishiya wanda mai tafiya da doki ko raƙumi zai dinga tafiyan shekara ɗari bai kure wannan inuwan ba ba tafiya da kawa tafiya da raƙumi shekara ɗari baka kuɗe wannan inuwan ba a wata riwaya maza sa yake ku karanta in kun ga dama wa zillun mamdud wato inuwa wanda take wato madawwamiya ko wa zilli ne wa zillin mamdud wato suna cikin inuwa wanda take wato miƙiƙiya wanda kuma ba ta ba ta karewa saboda haka yan aljanna dai ba su da matsala ta kowane bangare idan kana neman mai rayuwa marar matsala ta inda ka juya ba da damuwa to wannan shine dan aljanna amma duniya duk yanda ta kai maka to kana da wani matsala kuma sai ka samu matsala ko na rashin lafiya ko na wani bakin ciki ko zafi ko sanyi da yawa ko wani damuwa da wani abu da kake so kuma ka resa shi wani burin ka kasa cin masa duka dai ba za ka rasa damuwa ba a ce dan adam bai da wata damuwa ko kadan a duniya ba yi shi ba sai ka je lahira ne ka ji ko me ne ka gamsu da shi ba ka da matsala za ka mu yi kokari mu ji tsoron Allah mu gyara imanin mu da halayenmu domin mu je mu samu rayuwa marar matsala amma duniya kan akwai matsala sai dai ka kai maneji ka tafi a hakan din amma in ka waye gari ka ganka mumini mai tsoron Allah mai bautan Allah subhanahu wataala kuna abu sai karanta maka rai domin akwai abun da kake tsammani a can gaba za a je lahira ka rayu rayuwar da ba ta da damuwa Allah ya samu da cikin bayin sa na gari ubangiji ta ce inna Allah ya amurukum إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وبنجي تعالى Allah ya يأمركم an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku ku rike amana ga waɗanda suka baku amana dan mutum ya baka ajiya to kamiyar masa kayan sa inda ya baka idan ya baka amana ka riƙe amana karkace masa amana wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci a tsakanin mutane an takumu bil adli Allah yana umurtan ku koyi hukunci da adalci ka ba mai gaskiya gaskiyansa ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa kar ka zalunci wani in ka je lahira Allah sai ya tambaye ka inna Allah ne in ma ya'izukum bihi hakika ubangiji ta'ala ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi riƙon amana inna Allah kana sami'an basira Allah mai ji ne ga abin da kuke faɗa mai ganin abin da kuke aikatawa ne ubangiji ta'ala yana umurtan bayinsa da riƙon amana hadisi ya tabbata daga manzala ta sama yace addil amanata ila man itamanaka wala takum man kanaka ka ba da amana zuwa ga wanda ya amince maka kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka wanda ya ha'ince ka ma ba a yadda ka ha'ince shi ba ballantana kuma wanda ya baka amana bai ha'ince ka ba idan mutum kana bin sa haƙƙi misali a ce kana bin sa dubu goma kai kai ya baka sai yaƙi ko cinye maka yayi ko zaluntan ka yayi ko kuma bashi ka bashi ya kiya baka sai wata ran wani ya ce ga dubu goma wane ka kai masa to bi halatta ka rike wannan dubu goma a matsayin wancan dubu goma ka ba domin ka ha'ince shi duk da cewa shi ma ya ha'ince ka amma manzo sun ya ce kar ka ha'ince wanda ya ha'ince ka daga nan ne malamai suka ce kamuwa haramun ne sai ka je ka bashi amanan sa shi ɗin sai kuma kai ka nemi naka in yake baka ka kai shi hukuma to kaga wanda ya ha'ince ka ma ba a yi ta ka ha'ince shi ba ballantana wanda biha in taka ba ya baka amana sannan kuma wannan amana da ake cewa a rike dukkanin amanoni gaba daya haƙoƙin Allah subhanahu wataala da kuma haƙoƙin mutane duka ana buƙatan ka bada su addini musulunci gaba ɗayan sa amana ne dole ka rike shi ka dauki alƙawari tun kana alamu zarri cewa zaka bauta ubangiji subhanahu wataala tun a wancan lokacin Allah ta'ala ce alastu rabbikum ni ba abun bautan ku bane qalu bala ko ya ce lalle Allah ka ne abun bautan mu kowa ya dauko alƙawari ko da ba za ka iya tinawa ba a wancan lokacin to yanzu an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tina maka kamar kana yaro ne kai abu ba za ka iya tina shi ba bayan ka girma sai an tina maka to haka addinin musulunci amana ne kuma ubangiji ta lace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa baina an yahmilnaha وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ta'ala ya ce mun tallata addini shine amana mun tallata amanan ga sammai da kasai da duwatsu muka ce ku rike wannan addinin ku bauta Allah da shi in kun bauta masa inda ya kamata za ku tafi aljanna idan kuma ba ku yi ba za ku tafi wutar jahannama sai suka ji tsoro da sama da kasa da duwatsu suka ce suka bara su iya ba a basu a yanda suke kawai ba aljanna ba wuta dan adam da aka tallata masa sai ce zan iya ce zan iya Allah ta'ala ce dan adam mai yawan jahilci ne ko mai yawan zalunci ne to sai dauko amanan maimakon ya rike sai zama galibin yan adam ba su rike wannan amanan ba kuma Allah ta'ala sai ya tambaye su dangane da wato ainihin wannan amanan Allah amana ce Allah ta'ala ya tsora maka ko kai kaɗai ne ka yi ta daidai kamar yadda za ka yi ta daidai a cikin jama'a in ka yi ta a walakance ka ci amanar Allah zakka amana ne kai ka san yawan dukiyanka ka lissafa ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya shanunka in talatin ne ka ba da ɗaya arba'in ma ɗaya ne dan shekara biyu zuwa uku nan daga nan duk talatin ɗaya duk arba'in duk talatin ɗan shekara ɗaya ya shiga na biyu duk talatin ɗan shekara biyu ya shiga na uku ka kuma guda biyar za ka bada wato akuya ko tinciya har zuwa ashirin da biyar ka fara bada rakumi tumaki arba'in ɗaya har zuwa ashirin ɗari da ashirin ka bada tumaki guda biyu amfanin gonanka in na damuna ne ka kasa goma ka bada kashi ɗaya in kai ka shayar noman rani ne ka kasa ashirin ka bada kashi ɗaya wannan amana kai ka san dukiyanka sai za ka lissafa ta in ba yi daidai ba ka ci amanar Allah Allah ta'ala zai kama ka ranar alkiyama hakanan azumi amana ne ba za ka ɓuya ka je ka sha ruwa ba ko ka ci abinci ka fito ka ce kana azumi in ka ka ci amanar Allah saboda haka dole ne ka kame daga keto a fi da rana ta faɗi ba tare da ka ci wani ba tare da ka sadu da iyalinka ba dukkanin abin da Allah ya wajabta maka amana ne kuma sai ya tambayi ka ranar alkiyama ka rike amanan ko baka rike ba to haka nan kuma bayin Allah su ma suna da amana a kanka wanda wannan rike amanan shi yake nuna manzala sama ya ce la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahada lahu babu imani ga wanda bai da amana babu kuma addini ga wanda bai da alkawari sakan ka son ka zo mumini bai imani to dole ka zama mai rikon amana shugabanci amana ne in Allah ya baka ko na ƙasa ko na jiha ko na local gamman ko na ƙungiya ko na masallaci ko na jama'anka dukkanin wannan amana ne ubangiji ta Allah ya baka idan baka yi amanan ba sai Allah ya tambaye ka isa da manzo kuma Abu Zar ya tambaye shi shugabanci sai masa ya Abu Zarri innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati illa man أخذها بحقها وعد الذي عليه فيها يا fiha ya abazar shugabanci amana ne kuma shugabanci kaskanci ne da nadama ranar alkiyama sai dai wanda ya rike shugabancin da aka bashi sannan kuma ya riƙe da adalci ya bawa ta kawai shine wanda zai tsira gobe kiyama amma duk wanda Allah ya ba shugabanci ya ci amana to zai kanta kuma sai ya yi nadama ranar alkiyama cikin inuwar wannan inuwar sai tallata shi nuna wa halitta al'umma shi a ce wannan Allah ba shi shugabanci amma bai ci amana ba ko da ku kalle shi an daga darajansa al-muqsituna yawm al-qiyamati على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا ban manzala sama ya ce dukkan masu adalci Allah sai ya daga darajar su ranar kiyama ya dora su kan mimbari saboda sun yi adalci a shugabancin su da abin da aka jibinta musu na haƙƙin al'umma amma idan kai zalunci kuma to zaka je ka hadu da ubangiji subhanahu wataala haka nan matan da aka aura maka ita ma amana ne ومنزل الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستهللتم فروجهن بكلمة الله جزء الله دنغني wato iyalenku ku sani cewa kun riƙi iyalan. an ba ku su da amanar Allah abanta ya ba ka amana ne shine mafi tsadan abin da ya mallaka duk duniya ba abin da za ka mallaka mai tsada sama da da'a sai ga shi an haifa maka yarinya kare ne ta ka kula da cinta da shanta da maganin ta ka ta a makaranta ta gama sai ka zo ka ba wani aiko wannan mutumin da ka ba ka dauke shi da muhimmanci don da baka yadda da shi ba za ka bashi amanan abun da ka fi so kuma ka fi tsada cikin abubuwan da kamar da kan ko kuɗi ne yau ka ba mutum ajiya ai ka yadda da shi ne ballantana ɗa to duk wanda ya baka yarsa ai ya amince da kai ne idza atakum man tarbawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ku wanda kuka yarda da addinin sa da amanan sa yazo ku kaura masa in ba ku yi haka ba za a samu barna a bayan kasa a sai aminta da aka yi da kai sa aka baka yarinyan to kai ki amana idan ba kai ki amana ba ta zalunce ta ubangiji ta ala ya tambaye ka ranar alkiyama haka nan dukkan sauran haƙoƙi 'yan adam ajiyan da aka baka bashin da aka baka sauran haƙoƙi wanda Allah ta'ala ya dora maka na ciyar da iyalinka da iyayenka da kula da rayuwansu dukkanin wannan amana ne ubangiji ta'ala ya tambaye ka ranar kiyama idan ka zalunci wani to Allah zai bi masa haƙƙinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yace la tu'addunna al ila ahliha hatta yuqtassa lish-shati ad-damma'i min ash-shati al-qarna lalle kowa ku ba su haƙƙinsu ba wa kowa haƙƙinsu a nan duniya in an ci lahira akwai kisasi za a fi masa kadu za a kwace haƙƙin a bashi a ɗauki ladanka a bashi sai kuma ka tafi wutar jahannama Allah ya sauƙi manzo su ma yace har dabbobi sai an musu kisashi idan dabba marar mai kaho ta tunkuri marar kaho to marar kahon nan za a sa mata kaho ranar alkiyama a ce tarama kuma tarama bayan sun rama sai a ce ku zama turbaya to ballantana wato ainihin abun da shafi mutane ta ala da wannan wa'azin ya yace inna ya yi ya'izukum bihi ma dalla da irin wa'azin da Allah yake muku na riko da amana domin ku samu tsira gobe kiyama da hukunci a tsakanin bayin Allah da adalci don kar ku yi zalunci ku je ku shiga wuta ranar alkiyama to ubangiji ta'ala ta ya na amanu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ ذلك خير وأحسن تأويلا Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Abdullahi bin Abbas yace idan kaji Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani to idan kai mu'mini ka karkada kunninka ko dai ya zama wani alkhairi ne ake umurtanka da shi ko wani sharri ne ake kanaka ana ce musu atul imaniya suna dewa cikin alqur'ani kira na imani ya ayyuhal ladina amanu ya inda kai mu'mini ne zaka karkata kunninka don Allah ya ke keɓance ka nan bai ce ya ayyuhan nasu ba kaga ya ayyuhan nasu har kafure sun shiga ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah kafure ma sun shiga amma din da aka ce ya ayyuhal ladina amanu to za a mulke ka da kitan aiki ne ko ana ka abu na sharri wanda zai cutar da kai Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kai imani adi'u Allah ku yi wa Allah biyayya wa adi'u rasula ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya wa ulil amri minkum da kuma ma'abota shugabanni da malamai su ma ku musu biyayya in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya dangane da wani abu na addinin Allah farudduhu ila Allah ku mai da shi zuwa ga Allah wato zuwa ga littafin Allah war rasuli kuma yi da shi izuwa ga manzon Allah ta sama idan yana raye ko izuwa ga sa bayan ya rasu sai ku laluka hukuncin alkur'ani da sunna sai ba muku rigimanku in kuntum tu'minuna billahi in dai har kun yi imani da Allah na lahira kyawun wato ainihin makoma anan ubangiji ta'ala yana umurtan mu mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam adi'u Allah wa adi'u rasula da duk wanda ya bi manzon Allah sai ya bi Allah man yudi'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah sai kuma aka ce wa ulil amri minkum da shugabanninku da malamanku fassara biyu aka ga ulul amri majidinta al'amuranku to su malamai suna jibintan al'amuran addininku idan ba ku musu biyayya ba ta ya addininku zai gyaru su ko shugabanni suna jibintan al'amuran rayuwanku idan ba ku musu biyayya ba ya za su muku kwanta ya za su kawo muku ruwan sha yana za su kawo muku tallan tarki da magunguna da a asibiti da gina asibitin da sauransu dukkan al'amuran rayuwanku yana hannunsu Allah ya tinka wannan amanan a hannunsu dukiyarku tana hannunsu ta ƙasa da kuma su biyayya domin su ji tausayin ku su muku abunta wato ainihin ya kamata amma a nan idan muka lura dangane da abun da ya shafi bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ati'u Allah wa ati'ur rasul ati'u Allah ku bi Allah sai take mai tawaye ce wa ati'ur rasul ku bi manzo amma wajen bin shugabanni da malamai sai aka ce wa ulil amri minkum da masu jibinta al'amuran ku ba a ce ku bi masu jibinta al'amuran ku ba me yasa saboda shi Allah makauniyar da'a ake masa idan Allah yake kai abu ba ka neman hujja ba za ka fito mai dalili ba dole ka kawai ka yi ko ka gane hikiman ko baka gane ba idan an ce a manzon Allah ta sama ya fa lahum fitnatun su yusibahum azabun alim ina ce ta same ka nan duniya ka bata kuma azaba mai radadi a lahira to amma da malami da shugaba shi ba makauniyar ta kai ya dace da na Allah shi kai in ko bai dace ba ba za ka bi ba shi yasa kawai sai aka ce wa ulil amri minkum ba a ce wa adiu ulil amri min don ka sani sai ya dace da alqur'ani ko ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka masa da'a amma idan ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunnar manzo Allah ta sama to ba zaka masa da'a ba shi yasa manzo sama yake alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la da'a wajibi ne ga mutum musulmi ya ji maganganun shugabanni kuma ya musu da'a matikar ba su umarce shi da sabon Allah ba idan sun umarce shi da sabon Allah babu ji babu bi la ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq saboda idan ka bi shi akan sabon Allah ka fifita shi akan Allah kenan idan ka bi shi akan saba manzala ta sama ka fifita shi akan manzala ta sama wannan shine abin da Yahudawa suka yi sai Allah ta'ala yace sun ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi malamansu da waliyansu su ne abubuwan bautansu ba Allah ba Ajibin bin hati a tsayi da ya yi yahudanci ya yi addinin yahudu sai ta ya rasulullahi lasna na abuduhum ba bauta musu muke ba shi manzon Allah ya ce ba su kasance suna halatta muku haram ba ku yadda ya wannan haka ne ba su kasance suna haramta muku halal ba kuma ku yadda haka ne Allah ya haramta abu su ce halal sai ku yadda Allah ya halatta abu su ce haramun sai ku yadda ba ku haka yace muna yi sai ta fatilka ibadatuhum wannan shine bauta musu din idan shugaba zai gaya maka abin da ya saba wa Allah ko ya saba manzon Allah karkabi don la da'ata li makhluqin fi ma ta'til khaliq ba za a bi shi ba anan shi yasa aka ce wa ulil amri minkum haka ala basiratin kenan idan yayi haka yana bukatan a fadakar da shi a ce a'a wannan ya saba wa Allah ya saba manzon Allah to kawo wani umarni daban wannan kan Allah ya riga ka ba da shi da manzon Allah ta sallama ko ba za mu maka biyayya mu saba wa Allah mu saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne yace a bi shugabannin to sai za a saba masa kuma don a wajen bin su manzo Allah kuma ne yace a bi shugabannin to ya zaka saba wa manzon Allah kuma wajen bin shugaba kai kenan umurnin su yana gaba da umurnin shugaba haka nan shi ma malami duk yanda ya tumbatsa ilimi komin wadittakansa komin tsoron Allahnsa in ya gaya maka abin da ya saba wa Allah ba za ka bi ba in ya gaya maka abin da ya saba manzo Allah ba za ka bi ba bin Allah da bin manzon Allah shine a gaba amma yan bidiya ba su gane wannan ba idan malamin su ko wajiyansu suka ba su umarnin da ya saba qur'ani da hadisi qur'ani sun fi sanin hadisin da wannan wahayin shedan ne ko da sun fi sanin qur'ani da hadisi ai su ba ma'asumai bane ba ba bane za su iya bin son zuciyansu shi za ba a ce ka bi su kawai ka bi su ba a'a in sun bi Allah sun bi manzon Allah ne sai ka bi su la ta'ata liman lam yuti illaha azza wa jalla ba biyayya ga wanda bai bi Allah da manzon sa ba ina yadda kila sun fi ni sanin qur'ani da hadisi amma kuma fa su ba annabawa bane ba ma'asumai bane suna iya sabawa Allah suna iya bin son zuciyarsu to a ina ne kuma aka ce in bi su akan son zuciyarsu babu sai idan akan gaskiya suke ka musu biyayya hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari da muslim sirina ali yace manzo Allah ta sama ya aika wani ya sanya wani ya zama shugaba a bisa wata sahiya wani yaƙi ne manzo sama ya tura sai ya natsa wani yace to wannan shine shugaban ku wani mutum ne daga cikin ansarawa yace wannan shine shugaban ku kuma sa biyayya ka san bin shugaba kuma wajibi ne shikenan ana tafiya ana tafiya sai suka dan fusata da shi suka bata masa da kila ba su wani umarni ba su bi ba sai ji haushin su sai ce musu ni kam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku min da'a bane suka ce eh ya ce mu maka da'a sai ce to ku je ku nemo itace aka je aka dinga tara kirare ana ta tara itace yake to a sa masa wuta sai aka bunkawa itacen wuta yana ci yake to ku je ku shiga cikin wutan nan a to ba an ce a masa da'a ba sai ce ku je ku shiga wutan wasu daga cikinsu sun zabura za su je su shiga wuta tunda maza su ya ce a yi masa biyayya sai wani matashi sai ce kai ku zaka tafa wai me za ka zo wajen manzo Allah ne ba mun kudu daga wuta bane ai don kar mu fada wuta ne muka zo muna yi manzon Allah biyayya sannan kuma yanzu mu je mu fada wuta ai an gudu ba tsira ba kenan yace a ku da ta ne mu je mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je sai suka kisumar biyayya anan sai suka je suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce law dakhaltumuha lama kharajtum abada da kun shiga wutan nan ba za ku fita ba har abada inna mata'atu fil ma'ruf ana yi wa shugabanni biyayya ne a abun da aka sani a shari'a ba abun da ya saba wa shari'a ba Ka kun shiga da kun ka kanku kawai a banza to kaga a ce a yi wa shugabanni ta abin da ya saba wa Allah amma ka duba imani irin na sabai wasu har sun <laughs> zabura da su je su shiga wutan to ni matashi kaga matasan suna da ranar su su ma wani mai tawaye <laughs> sai tawaye zai amfani ko shi ma taurin kan yana da amfani wani lokacin ka tsaya ka jazurce to ba duk abin da aka ce maka kai kawai shi ke dan sai kai ba ka tsaya kai lissafi galibin mutane ba sa amfani da kwakwalwansu sai ka sai aka yi nazari tukunna kafin kai abun daidai ne abun ko kuskure ne nan sai wannan matashin sai ya cece su kuma sai ya zama ra'ayinsa shi ne daidai manzo Allah ya ce to ai da'an da nace ku shugabannin idan sai saba wa shari'a bane amma ya saba shari'a ba a yadda ba nan sai suka samu mafita manzo Allah ta sama a wani hadisi yace isma'u wa adi'u wa in umira alaikum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba ku bi ku saurari maganganun shugabannin ku kuma ku bi kuma ko da an shugabantar muku da bawa ba bakar fata din Ethiopia kuna laraba Qurayshawa su wani bakar fata sai zama shine shugabanku kuma kai ko da bawa ne ba da ba kuma ko da gashinsa yana dukulukule kaman zabibi zan ba larabe shi gashinsa sumun ne kawai zai yafa shi ba amma ke galibi gashinsu a dukulukule yake inda aka gane wanda ba balarabe ba kenan yanzu balarabe ko baki ne kana iya gane shi ta hanyar gashinsa da bakin balarabe yanzu haka a saudiya akwai bakake kuma larabawa ne masu irin fatanmu nan bakake saboda haka amma ya za ka yi ka gane balarabe ne gashinsa irin na laraba manzala ya ce to ko da gashinsa a ne yake bawa ne ya shugabance ku to ku yi masa biyayya kenan shugabancin nan ko kwatansa mutum ya yi wajibi ne a masa biyayya na tikan ba sabon allah ya ce ayi ko da abin nan me ake cewa abin ne magudin zaɓe ko da cuwa-cuwa aka yi ko magudi aka yi aka ce ya ci zaɓe to in dai ya hau karakar mulkin kuma dole ka masa biyayya da rashin masa biyayya akwai tsarna a ciki zai zai kama kakkashe ku yana da ƙarfi na gwamnati ko ya wahalar da ku a mulkinsa sai ku yi masa biyayyan ko da kwace ya yi ko da magudi aka yi ya ci sakacinku ne ko sakacinku ne ya jawo hakan ne kuma halayenku ne yasa ake tsora muku shugabanni azzalumai to ko azzalumin ne dole ku kuma su biyayya babu yanda babu yanda ka iya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah yace marra amin amirihi shay'an fakarihahu falyasbir fa innahu laysa ahadun yufariqu aljama'ata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliya manzo sun ce duk wanda ya ga wani abu da baya so dangane da shugabansa to yayi hakuri yayi hakuri kawai ya masa biyayya haka domin dukkan wanda ya cire buƙe jama'a ko da ta ƙiɗe ne yace shi yayi tawaye bai zai wa shugabancin da'a ba sai ya mutu a haka to yayi a irin ta jahiliya hadisin bukhari da muslim ya kayya haka Allah ya jarrabe ka ya jarrabe ka da shugabanni wayanda ba na gari ba kuma dole ka ka musu biyayya a haka a sai idan ana cewa a yi wa shugabanni biyayya ba fa wai don shugabannin ba ne fa ku fahimta don kai ka kukuta da imaninka ne ka bi abin da addininka yake so kar ka je ka jawa mutane bala'i a zo a dinga kashe jama'a ban gaira ba dalili tawayen wani amfani yake yi wanda suke daukan makamai suna yaƙi shugabanni yanzu shugabanni suke kashewa ne ba talakawan ake kashewa ba su ba suna da tsaro ba suna da nasu tsaron duk bala'in zai koma wa talakawan ne to shi yasa tawayen bai da amfani ita shari'a take ta cewa a musu da'an a cikin sahihi muslim manzal kama yace man khala ayatan min ta'atin laki Allah yawm al-qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa ala unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliya duk wanda cire hannunsa dangane da ɗa'an shugabanni yace shi ba wani shugaba da ya isa masa biyayya zai haɗu da Allah ta'ala bai da hujja kuma idan ya mutu ba tare da wannan biyayyan ba ya mutu mutuwa irin ta jahiliya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana maganan a yi wa shugabanni biyayya wallahi ba don shugabannin ba ne ba su isa ba saboda mu ne ce mu yi haka manzon Allah ne ta suna ya ce a yi Allah ne ya ce a yi amma ya yi kaɗan shugaban yana azzalumi kuma mai wa'azi malami ya zai na cewa a masa biyayya shi din waye mai zai faka amma Allah ta'ala ne ya ce a yi hakan manzon sama ya ce a yi mazala ya ce wa sahabbai za a samu shugabanni azzalumai bayan ku azzalumai sai suka ce ya za ka umarce mu me za ka umarce mu da shi manza su ma ya ce ku ba su haƙƙinsu ko kuma ku nemi haƙƙinku a wajen Allah a cikin nan ta ƙare ba ni ma in baka ba shi haƙƙinka ba sai Allah ya tambaye ka akwai haƙƙin shugaban a kanka akwai haƙƙinka a kansa to sai zama kai baka ba shi nasa ba to ya za ka ka nemi naka sai ku ba su ku yi haƙuri wani hadisi ya ce isbiru hatta talqawni alal haud ku yi haƙuri har sai mun haɗu a tafki na ba su gane kuskurensu sai mun haɗu a inda ake ba da ruwan alkausara a lahira in ga ɗiba ina ba ku so kuma ana koransu amma a nan duniya babu yadda ka iya dole ka ne so ba daidai ba ne ana ɗora mutane a kan tawayewa shugabanni ba daidai ba ne kuma yanzu tawayewa shugabanni ma ai cin kasuwa ne wallahi cin kasuwa ne galibi malamin je zo yana ihu yana gaya wa talaka abin da suke so ne in yanzu talaka za zaka zo kana gargazan shugabanni wallahi sai da za zaka sa jama'a kabbarori sai an rasa inda za a yi kamar za a tashi garin ko masallacin abin da suke so kenan an so ta musu inda yake musu kaikayi idan kai haka sai ka zo ka jawo abin nan talakawan sai su ji suna son ka shugabannin kuwa sai su tsorita da kai to sai a kama neman ka kuma ana neman ka ana neman ka domin ka jawo musu baraka ka jawo musu tawaye sai a dan neme ka dan ja ka gefe a dan baka wata leda sai nan ka tafi sai a ji shiru kwana biyu baka motsa ba sai can in an manta da shi kuma sai sake wutar gargazan malam Sai ta da hankali sai a sake neman sa an manta da shi ne sai a zo a dauki wani ɗan katon sai a bashi sai a ji a buɗe ga kuɗi ne sai a ji ya lafa ko kuna nan kuna ta masa kabbarori a sai kosto abin nan jari ne kawai kuɗin jarinsa ne kawai ya samu kwastomomi ne ba ku sani ba wallahi galibi abin da ake kenan kun ji na ce muku wallahi kuma ba za su faɗa a wajen wa'azin ba amma a sirrance in kana tattauna da su wallahi tallahi za su gaya maka to me amfani sa ka zo ka faɗi abu ba don Allah ba me amfani ka zo ka tada kura ba don Allah kake ba mutane ya kamata su ji tsoron Allah kowa ka gaya masa haƙƙinsa ka gaya wa talaka haƙƙinsa akan shugabansa ka gaya wa shugabanni haƙƙinsu akan talakawansu ba sai ka zo ka tada hankali ka tada bode ba an zo ana maka kabbara ana cewa aiwa ne bai da tsoro ba da tsoro yana ta zuga kawai baka da tsoro kana jin daɗi kuma ba don Allah kake ba ka sani wallahi ka sani akwai manufan da ya saka mutum ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da kai shi ba don Allah ba wallahi aikin banza ne saboda haka in kace a zo a wa shugabanni biyayya za a tuhume ka ko an tan baka wani abu to in ka zo kana cewa musu tawaye ma haka ne kai shi din ne ma za su neme ka wallahi in ka zo kana cewa musu biyayya ba wanda zai neme ka ai ka musu abin da suke so to kai damuwa ne kai matsala ne a wurin su amma da ka zo ka tada hankali a musu tawaye wallahi sai sun neme ka don ka zame musu matsala sai an yanda za a tsaye ka sai ya kamata masu sauraro su gane shugabanni dole a musu biyayya saboda Allah ya ce a musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a musu amma ba duk su ba don su ba don ka tsira da imaninka da addininka shikenan magana ta kare me kake nema a wurin su nemi haƙƙinka a wurin Allah ta'ala in ba su baka ba Allah ta'ala sai ya baka sau da haka in ka dogara da su kuma sai Allah ya ƙyale ka da su su yi ta tantana maka wato ainihin azaba da kuɗa su tantana maka kuɗa ka Allah ya sauwaƙe ubangiji ta'ala ce fa in tana zatun fi shay'in idan kuka yi jayayya dangane da hukuncin wani abu farudduhu ila Allah wa rasuli ko koma zuwa ga alqur'ani da sunna wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah duk abin da kuka yi sabani hukuncin sai na wajen Allah to yanzu da jayayyan da malamai suke yi da rikici akan abin da ya shafi addini da kowa zai sauke zai ajiye son zuciyarsa a koma qur'ani da hadisi a gano inda gaskiya take ai da an samu waraka shi yasa Allah ta'ala ce in kun yi imani da Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in je kun yi imani da Allah da ranar lahira tsakani da Allah gaskiyan kuke nema to ku koma zuwa ga qur'ani da hadisi zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yake alkhairi kuma shine mafi kyawun makoma don maka koma qur'ani da hadisi ba ina zaka koma ba inda zaka koma saboda haka alqur'ani akwai hukunce hukunce a cikin sa idan baka samu ba akwai a sunna wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayk an saukar manzo Allah alqur'ani kuma yana bayyana mutane abin da aka saukar sannan kuma a sunnarsa kuma wannan ni'ima ce babba da aka mana ni'iman alqur'ani da sunna idan abun nan a cikin qur'ani yake kada tashi hankali ne in ka fade shi idan a sunna yake ka da tashin hankali kana tsoron wani ya kalubalance ka ne kuma kana da shakka cikin abin da kake na addini ka da shakka a ciki ko kadan sai ya zaka bar Alƙur'ani da sunna ka koma wani abu wanda ubangiji ta'ala yana faɗa mana falalan da wato yayi mana a cikin suratu ali imran yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin da a cikin bata muke Allah ya mana baiwa aiko mana manzo Allah sallallahu a cikin mu mutun ya mu yana karanta mana ayoyin Allah yana tsarkake mu daga daudan shirka hasada duk wani abu na munafurci sannan yana koya mana alqur'ani da sunnarsa shine falalan in ka kauce alqur'ani da sunnan bata zaka yi to me yasa kai ba za ka ajiye ra'ayinka ba ni in ajiye nawa mu dawo kan qur'ani da sunna shikenan magana ta kare addini ne yana cikin qur'ani da sunna ne idan ba mu da qur'ani da sunna ba kowa son zuciyarsa zai fada kuma in ra'ayi ne ko hankali kowa irin tunaninsa daban ne ta za mu yi mu hadu. ba zai yi mu ittifaqi akan abu ba to Allah ta'ala ne yake cewa in kun yi jayayya akan abu ku koma qur'ani da sunna to idan kuka koma qur'ani da sunnan kuma sai kuka yi jayayya wajen fassara wannan ya fassara ta ban yace ga inda ayan take nufi wannan yace ga inda take nufi to a koma fassaran ba ta idan hadisi ne wannan yace ga yanda yake nufi wannan yace ga yanda a ma sharhin magabata sun riga sun yi bayani sabon manzon Allah sun ai sun yi aiki da Qur'ani da hadisi an ga yanda suka aiki da shi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina idan kace kuma zaka fassara Qur'ani da ra'ayinka zaka fassara hadisin da ra'ayinka to nan ma zaka je ka shiga bata don ubangiji ta ce wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساء المسيح duk wanda ya saba manzo sama ya bi hanyar da ba ta mu'mine ba ita ce hanyar sahabbai da tabi'i da ya zama fahimtanka daban ne za a kawata maka wannan abin da kake yi na fahimtanka din na bidiyoyinka na kurakuren naka ka dinga ganin akan daidai kake a ƙarshe aje-aje, faka wutar jahannama fir wutar jahannama to da ka dole ka bi wato fahimtar magabata shine al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma dole ya ilimi na al-qur'ani da sunna a bisa fahimtan wato ainihin magabata duk mai son gaskiya ya koma qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ba haka ba to kuma mutum kata yake nema sai ubangiji ta lafi alam tara ila allazina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 suna son su je su kai hukunce hukuncen su zuwa ga dagutu wato shi ne kawo binu ashraf wa kad umiru an yakfuru bihi alhalin an umurce su su kafurce masa su bujire masa duk abinda ba qur'ani ba ba a hukunci da shi duk abinda ba shari'ar musulunci ba ba ya ya hukunci da shi ake hukunci da shi ba na Allah ba wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida su wanda take mai nisa wato anan jima ne ya haɗu tsakanin wani munafuki da wani bai hudu sai ce a tafi wajen manzo Ibn Ashara ne don kaminu Ibn Ashara yana karɓar cin hanti shugaban Yahudawa kenan in ka bai cin hanti sai maka shari'a yadda kake so Abu Yahudi ya san wannan sai ce a tafi wajen manzo Allah sallallahu shi ko munafiki sai ya tafi wajen kawo binu ashraf shine bai da gaskiya saboda ya je ya bada cin hanci a bashi gaskiya to shine sai suka yi wannan wannan yace shi bai yahudi yace bainana wa bainaka muhammadun tsakanina da kai shine muhammadu kaje wajen mu je wajen muhammadu ya mana hukunci shi ko bai yahudi ki sai ce bainana wa bainaka kabin al-ashraf tsakanina da kai aje wajen kabu wato ainihin bin ashraf saboda haka sai aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je yayi wannan hukuncin sai ya gano cewa munafikin nan bai da gaskiya ne shi yasa baya son a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya sa rigar musulunci ne a zahiri shi musulmi ne amma a ni kuma ba musulmi bane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci ya ba wa munafukin nan rashin gaskiya aka ba wa yahudi gaskiya to bayan an gama wannan hukuncin shi munafikin nan sai kika shi bai da hukuncin nan ba a tafi wajen Umar Ya aka je wajen Sayyidina Umar ina zuwa wajen Sayyidina Umar aka ma sallama ya fito me yake faruwa ya aka ce ai mun je ne bai hude ce mun je wajen Muhammadu ne ya mana hukunci amma wannan ce bai yadda da wannan hukuncin ba shine ya ce mu zo wurinka ka sake mana wannan hukunci din Ya je to ina zuwa ina shiga ɗauko hukuncin <laughs> ya zo kawai ya fille wuyan munafukin nan kaga wannan saboda ya san bai da gaskiya ne to idan kai adali ne duk azalimi yana tsoron kawo shari'a wurinka amma idan kana karban cin hanci to kowa ma zai iya kawo shari'a wurinka kuma duk mutumin da yake son gaskiya kuma bai zai so a kawo shari'an nan wurinka ba saboda haka alƙalai mu ku ji tsoron Allah daina karban cin hanci ku dinga hukunci na gaskiya kullu lahmin nabata min sutin fannaru aula bihi dukkan naman da ya tsiro da sawabin cin hanci to wuta ita tafi tantanta da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga yin gaskiya a cikin hukunce hukuncen mu domin a samu adalci wato duniyar nan fa yanda ta lalace abun ya wuce misali ba ba wai shugabanni kawai ba alƙalai yanda a shari'a ta lalace alƙalanci ya lalace wannan kawai ya isa Allah ya jarabe mu da masifo kala-kala wannan kawai ya isa saboda haka tun da shugabannin su ma a lalace suke galibin su to sai alƙalin ma suka zama galibin su lalatattu ne to saboda haka ina za a yi gaskiya ba za a taɓa yin gaskiya ba so mu ji tsoron Allah wannan ayan dan sake fassara ta insha Allah gobe da izinin Allah lokaci yayi za mu tsaya nan ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mata ce malam kimanin shekara ashirin da uku da suka wuce na sha azumi sanadin na aihu a cikin watan ramadan sai aka ce da ni ba sai na biya ba daga baya kuma na ji masu wa'azi suna bayani a kan cewa in mutum ya sha azumi wajibi biya ya za ta yi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala inda zaki sai ki biya din tunda yanzu ilimi ya zo miki sai ki biya a sakacin da kika yi a baya za a baki uzuri saboda kin samu wata fatawa ne da take cewa ba sai kin biya ba ciyarwa zaki yi so da haka yanzu biya kawai zaki ba sai kin saki ciyarwa ba nan wannan kuma ta ce malam menene hukunci matar da mijinta ya rasu sai ta yi ta kaba to kamar ya ta kita ta kaba kawai sai ta yi aure ba mijinta ya rasu ayin ta yi aure ba ta yi ta kaba ba to wannan aure sunan sabacicce saboda aka babu auren kenan kwata-kwata saboda aka dole a rusa wannan auren domin aure a cikin idda ta yi kenan kuma da mai sun yi jima'i aure a cikin idda bacaccen aure ne ko na saki ne ko na rasuwa ne amma idan tana nufin bata bar ado ba ta daina fita ba amma ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta yi aure wannan an yi auren auren yi kuma ta ɗau alhaki ta saba wa Allah ba ta bi umarnin Allah ba na zaman gida wata hudu da kwana goma da rashin ado wannan laifi ne ta tuba ta koma izuwa ga Allah subhanahu wataala amma dai zaman wata hudu da kwana goma wannan wajibi ne kafin ta yi aure saboda ubangiji ta lati wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة wata hudu da kwana goma dole ta jira kafin aure in kafin wata hudu da kwana goma ta yi aure to wannan auren babu shi wannan kuma ake cewa malam azumi ne na sha a sanadin na aihu kuma lafiya kalau sabin ta haihu tana nufin ba jini ta haihu kenan sun da ta ce lafiya kalon idan mace ta haihu babu jini ai wajibinta ne ke azumi jinin ne yake hana yin azumi din shi jinin biki so yanzu kuma ana bin ki bakin wannan azumin baki biya ba ko da jinin ko ba jinin dole ki ne ki kama wannan azumin da ake jinki kuma yanzu kina sharwa sharwa yana hana azumi ne ina mamakin matan nan malam wai mace ce maka tana sharwa ba ta yi azumi ba ko tana da ciki ba ta yi azumi ba ba kowane ciki ba ne yake hana azumi ba kowane sharwa ne yake hana azumi ba wasu kawai sun ɗauka rungume aka musu kawai mace tana da ciki kawai ita cin tuwo da yara da rana wai ta an ce mata abin nan za ta ciyar ba gaskiya ba ne sai idan kin za ki galabaita ne kamar marar lafiya za ki zama marar lafiya za ki shiga kunci su ki sha kuma ramawa za ki nan ma ba ciyarwa ba haka nan mai shayarwa idan za ta galabaita ko ɗanta zai galabaita da take shayarwa to nan ne za ta sha kuma ta rama daga baya amma wai ba wai ta kawai mai shayarwa ta ce ba za ta yi azumi ba wannan kuskure ne na'am malam menene hukuncin mutumin da yake yin sallah baya natsuwa yana rawa sai ka ga kaman yana tafiya yana dawowa <laughs> to ai wa tumani na tufi sala zaka ci a nitsu a sallah ai rawan ne ba a son ayi ko ka tsaya chat akwai al'itidalu akwai addumanina al'itidal shine ka tsaya ka daidaita a sallanka kada ka yi ka karkace dama kada ka karkace hagu sannan akwai nitsuwa kuma banda yawan motsi motsi kawai ka nitsu kawai a sallanka saboda haka duk wanda yake wannan ai wasa yake a sallan to in rawan yayi yawa kaga zai bata maka sallah saboda haka babu rawa a ciki ko kuma wani ce motsin dan an ce rawa kan kaga an shiga wani babin daban kenan saboda haka ka nitsu ka tsaya chat ka miƙe sannan kuma kowace gaba ya zama tana inda take karka dinga motsa ta in ka zo ruku'u ko taguwa daga ruku'u malam ya halatta abi masbuki masbuki sallah ko ko bai sallah nafila ya halatta abi masbuki sallah shine wanda ya samu wato ya samu raka'a rako'i gaba ɗaya ba tare da liman kuma ya samu raka'a ɗaya ko biyu ko uku sai wani ya zo shi kuma bai samu raka'a ko ɗaya ba zai iya jona masa abi ta zancen da ya fi inganci saboda inda liman alwalansa ta warware sai ya jawo wani ya ci gaba da sallah ai kuma dama mu ne ya jawo kenan yanzu ya zama liman ko kuma ma ya zama mazbuki akwai raka ɗaya bai samu ba zai ci gaba da wannan limancin idan ya gama sallar liman su mu da suka samu cikin sallah su zauna in ya tashi ya kara raka ɗayansa ya sallame sai su sallame to kaga ai mazbuki yayi yayi limanci mamu yayi limanci kenan saboda haka ya halatta sannan na biyu ya ce mai nafila mai nafila ma zance mafi inganci ya halatta abin shi sallah to wanda mai farilla yake bin mai nafila yake bin mai farilla to mai farilla ma ya halatta bi ya bi mai nafila na'am malam mutumin da ya yi eh, eh, noman rani yaya zai fi da zakkan kuma ya halatta ya fitar bayan na faɗa a cikin karatu bacci yake ne ko kuma ya turo wasiƙan tun kafin tambayan kafin karatu na ce wanda ya noman rani ashirin kaga shi an sauƙaƙe masa ne saboda wahalan da ya yi na bayi na shayar da dagonansu da ya yi amma noman damuna ne goma ka kasa ka ba da ɗaya kuma wajibi ne ka ba da zakar ya ce malam suna yin sallah ba kiran sallah haka kawai za a tare sallah farilla a yi ya matsayin sallarsu sallarsu ta yi amma dai son samu a kira sallah ne kiran sallan sunna ne ya kamata a kira sallan kafin a yi wato irin jam'i da ake a cikin kasuwa haka a bakin shaguna a kira sallan ba ma sallan ta yi sai an bar sunna mai maimanci wannan yake cewa wani ne ya amince da ni ya ce da ni in ɗauki duk abin da nake bukata na wannan dukiyar shi da nake jira masa ɗin kamala ya halatta in ware wani ɓangare a cikin dukiyar nima ina juyawa da shi ba tare da sanin shi ba ai wannan ha'inci kenan ai bai baka izinin wannan ba idan yace zaka iya bukatunka to zaka yi ne bil ma'ruf wanda a al'adance ba za a ce ka wuce gona da iri ba haka a shari'anci lokacin da hindu ta kawo karan mijinta abu safiyan cewa mutum ne mai kwamro baya ba ta abin da zai ishe ta ita da iyalinsa za ta iya ɗauka a ɓoye daga sito ɗin gama yana hannunta mazal sama ya ce ku zima ya cike wadda ake bil ma'ruf za ki iya ɗauka amma a abun sani da al'ada al'adanci abin da ya ka ɗauka nan shi ya cancanta ki ɗauka to haka idan kana da mai gida kai ka yaron shago ne sai ce yanzu ba sai an sallame ka ba ka dinga sallaman kanka to sai ka sallami kanka wanda in a al'ada ne ma haka ya kamata a sallame ka ba za ka wuce gona da iri ba kar je ka barnata masa ka barnata masa dukiyarka idan da za ka yi a al'adance dama irin ce ya kamata ka yi sai ka je ka dinka ɗan abincinka tafininka da sauransu duk ya baka dama to sai ka duba me matsayinka a shagon yanzu akwai yara guda uku ai kowa da matsayinsa abin da shi babban zai kashe kila kai tunda da matsayinka zai kai nasa ba irinsa za ka dinga kashewa ba ba irinsa za ka dinga ɗauka ba kun fahimta so da haka in an ce ka sallami kanka za ka sallama ne gwargwadon abin da ya kamata ka sallami kanka wanda bai wuce gona da iri ba amma ka je ka ware wasu kuɗi daban kuma wai kana juya su wannan kuma ya ha'inci ne ya bai ce maka ka ɗauki jari a cikin a cikin kasuwar ba ko a shagon ba inda ya ce ka ɗebi jari a cikin shagon duk da kake so wannan sai ka ɗiba kuma ka je ka ka ware wani abu kana juya shi amma in kai wannan ba tare da izininsa ba to wannan kuma ha'inci ne ubangiji ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama masu roƙon addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين